babu wani abu sabo da zan gaya muku ni zuwa na yi in gode maku da kuka zo kuka zanna cikin rana tun da safe kuka jira ni don ku saurare mu ina so in tuna maku alkawarin da muka yi muku wancan zuwa na cewa da ikon Allah za mu iya ka kokarin mu kawo zama lafiya da wadata mutanen arewa maso gabas sun za su ba ku labari tunda kuna hulɗa da su wajen kasuwanci wajen wadata Allah cikin ikon shi ya mana damanoni guda biyu da suka wuce albarka mun hana a kawo shinkafa saboda muna iya nomawa muna iya ci da kanmu wannan babban nasara ce kuma Allah shi ya mana wannan kyauta mun gode mashi ina so in sanar da ku cewa alkawarin da muka yi ba za mu manta shi ba a ranar zaɓe ku fito da ƙwanku da kwarkwata ku yi zaɓe cikin lumana insha Allah za mu ci nasara Allah tabbata mana da alheri na gode Shugaba Muhammadu Buhari kenan lokacin da ya hau mambar lacca yayin ziyarar kamfe na zaben bana da zai gudana nan da makonni biyu masu zuwa. gabanin bayyana a dandalin taron sai da shugaban ya buɗe wata gada da gwamnatin jihar kano ta gina a dab da barikin sojoji na bakabu a nan kano kana ya kai ziyarar neman tabarraki fadar mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu dubban ɗaruruwan mutane ne suka yi da fifi domin tarbar shugaban sai dai a iya cewa taron na yau ya saba da wanda aka saba gani a lokutan baya inda kanan kan tsaya cik har sai shugaba buhari ya kammala ziyararsa A wannan karan jama'a da dama musamman a sassa daban-daban na birnin Kano sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Sunana Anas. Mala Anas eh, ga shugaban kasa an ce ya zo neman ƙuri'a Kano yau kuma ga ka nan. Eh to gaskiya in dai neman ƙuri'a ce ni ta ma ba zai same ta ba saboda kawai ba na ra'ayinsa ne. Saboda ya ba mu labarin yadda ya mulkin sa duk da dai mu ba gani ba amma mun ga yadda ya mulkin sa an ce ba a ji daɗi ba kuma gashi mun zo mun gani hakan take. sunana Ahmad Ibrahim to gaskiya ni dai kasuwanci ya fiye min wannan zuwan na shugaban kasa to amma ina mai dai fatan alheri Allah ya sauke shi lafiya ya koma lafiya sunana Shamsu yanzu haka tafiya zan yi wajen shugaban kasa je in taya eh, shugaban kasa kamfen da mutanen mu wanda nake tare da su yanzu haka sunana Salim Sarari muna goyon bayan Buhari abin da yasa ba mu je wajen taron sa ba shine mu ba ma bin bayan gwamnan jihar kano bisa abubuwan da yake aikata wanda mu ba ra'ayin mu ne ba kana magana da aminu wanda aka fi sani da kwankwalati ni wallahi ba na farin ciki da zuwan bari saboda mutum ne da mun bashi amana da gaskiya muka zo muka tarar kuma ba haka yake ba duk da muna mai uzuri ya fara tsufa sunana gambo eh akwai dalilin da yasa ne ban je ba amma kuma da haka na da ganin ne masa fatan alheri dura saidu ga shugaba bahar ya zo ana gangami eh, kuma karana wallahi jalili <laughs> ba kowai wallahi muna neman dai na abinci haka a sunana abdulkadir kare mutunci kuma na anan ba zai tabbatar maka da cewa ina son bahar ko ba son sa ba dan da za ka tabbatar da ina son sa yayin da za a dungula ƙuri'a Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano a Nigeria